mutuwar ba kuka ake ma tsoro mutuwar ba kukan da ke ma tsoro mai lafiya balaguro za a yi kawai salam maulan ne shamce kawai ma ya amin kan sa ido kawai ma malam ka mutuwa ba yi gudun ta ake ba mutuwa da ta zama ma dole kawai dai Allah sa dai mutuka da imani wallahi Allah kawo ba ni banza ko kuɗi ko kaya ko ko buhu abinci <laughs> Allah kawo Allah dan so dan auna A auna a auna son duma duka yanayin tsawon su ma duka daidai gida na ce ba idan za a ɗinka mini eh. a sai mini gizina saboda ita ɗan ce ban taɓa sa ba a duniya babu damuwa bari mu gama awon bari mu gama awon <laughs> ba damuwa insha Thank you. a fasan jan lafiya fa a kwata da a to yawa a mai gida lafiya kuma ya <laughs> to masha Allah eh, masha Allah na gode ah, ah. na gode a'a kudi alhaji kudi na gode ah, a ah, muke da godiya nagode nagode wallahi ai wato muke da godiya eh. saboda ka taimake mu wani dan mu ne mutu shine muka rasa wanda suka yi daidai da juna kuma muka ce to bari mu zo mu ka saboda mu samu yadda muke so eh mun gode sosai eh, za ka ma makabarta ne za gina kabari shi yasa muka auna saboda mu samu a yi ramin daidai wani kuma yanayin ku kusan duk guda kai da shi daga ta daga ta alashi a taya mu da addu'a daga ta a da dan Allah da annabi kana ni wani ne mutu kuka auna ni dan da haka da za mu je yanzu haka eh? makabarta za mu kuka auna ni da wanda ya mutu Allah shi fi sabilillahi ka mina adalci ai duk mai rai mawaci ne ko Allah shi ga kudin ka sadaka ce muka sadaka ce muka ba mai da hannu kyauta ba Allah shi ka cuce ni wallahi ba hannu Allah shi dan ubanka dan mi kai baka auna kanka ba ko kuma shi dan bi bi auna kanshi ba ka gane ka gane Allah shi ma wallahi ma eh? Yeah.